بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيغا بدا ɗaukan darasin masallaci da muke a cikin wannan littafi sharhu masailin jahiliya التي قال ففيها رسول الله صلى الله عليه babban malami Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda shehi malami Ibn Fauzan yayi wa ƙarin bayani Insha'Allahu, yau matakin rayuwa muna da kwana nawa ga watan ɗaya. sha shida ga watan ɗaya shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara za mu tashi kan matsala ta saba'in da shida المسألة السادسة ta saba'in da shida. daga cikin matsalolin jahiliya 128 ko waɗanda shi Muhammad ibn Abdul Wahab ya ainihin aji a matsayin saƙo zuwa ga ainihin musulman duniya su ainihin nisanci waɗannan matsaloli don kada su koma jahiliyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya kawar da su a kanta abinda wannan matsala take karantarwa shine almakaru shadi, makirci mai tsanani litasbiti shirki domin a tabbatar da shirka wa daf'il haqqi a ture gaskiya duk wata dabara da ɗan jahiliya zai yi don ganin ya gyara shirka ta zama tamkar tauhidi to zai yi wannan tunanin yaga kuma ya ɓata gaskiya ya kore ta an daina riko da ita an kama ƙarya to duk wa'annan dabarun su ne abin da kawai suka sa a gaba tunanin wace dabara za mu yi don mu ga wa'annan masu ƙoƙarin tabbatar da tauhidin nan mun ruguza al'amarinsu ya za mu yi mu rusa tauhidi a kyale mu mu ci gaba da tsafe-tsafenmu muna shirka ya za a yi mu ɓata wannan ainihin gaskiya da suke kiran mutane a kanta mutane su riga ganin ɓarna ne su ne su daina kusantar su aikin jahiliya ke. duk inda ka je katar da matsafa da 'yan gargajiya sun yi katutu sai ka je ka ce za a zo a ce a tabbatar da la ilaha illallahu to fa su kuma makirci daban-daban za su rinka tunani ya za su yi wane dabara za mu bi shirkan nan ta mu fa fallasa mu yake yi Abin da muka sa a gaban nan duk yana taɓata shi yana cewa shirka ne mutane kuma suna ƙoƙarin ganewa wane dabara za mu yi domin mu gyara shirkanmu, wani dabara za mu shi ko mu ɓata nasa a daina shauraron shi, daf'ul haƙƙi kenan. Almakarul kubbar, makirci babba, ka fi'ili ƙaumi Nuhin, kamar yadda mutanen annabi Nuhu suka yi. Kaga wannan jahiliyar tsohuwa ce. domin su mutanen annabi Nuhu sun dawo sun bar kiran Allah, sun bar roƙon Allah, sun bar yanka da sunan Allah, sun bar ainihin wato alwashi bakancensu duk sun daina yi da Allah, sun koma suna yi da sunayen bayin Allah salihai. Idan matsala ta samu mutum, sai ya kira ya husa wani ya kira ya uka wani ya kira nasara kowa da ainihin waliyinsa majibincin al'amarinsa wanda yake ga zai agaza masa ya taimake shi ya kai iso zuwa ga Allah domin bukatarsa ta biya. Wataƙila za ka yi mamaki in an samu irinsu a yanzu, an ce maka daidai suke da wa'anda aka turo wa annabi nuhu sai ka ce la ilaha illallah ka ji suna haɗa mu da kafuran annabi nuhu a to kafiran annabi nuhu ba waliyai suke kira ba ba salihai suke kira ba ko an gaya maka ya gusa ɗin wani dutse ne ko wani gungume ne da ka ji ya gusa sunan mutum ne kuma salihin bawa mabi Allah mai bin ainihin tafarki madaidaici saboda salihancinsa shi yasa har ya kai ga ana ta kiran sunan shi in za a fadi in an firgita in za a yi addu'a in za a yanka, in za duka aka koma kawai ya busa, waɗansu kuma nasu eh, wood wayansu nasar kowa da nasu kamar yadda yanzu za ka ji kowa inne da ɗariƙar shehinsu wani yanzu idan zai faɗi ba a shehu tijjani sai da shehu Abdul abdulkadiri ko to wani san masu su wa'annan ɗin ma dukkansu su ba su zai kira ba sai ya ce shehu inyas ko ba haka bane to amma fi sabilillahi don aka tambayi malaminsa ko kuma in aka tambaye shi ya taba jin malaminsa ya yi haka ya kira su su fa manyan fa ba sa kira ba za ka ka taba jin babban shehi zai faɗi ya ce shehu ko garensa ya zai ya dan taɗe shi ce shehu su sun ɓadda mutane su suna nan ba sa faɗi ko rawa-rawan nan da ake yi ai idan da addini ne ai ba za a an taba ya afewa tsoho ne addini ai da zai rika yi eh to amma sai jahilan jahilan kam ko tsofi ne za ce ku yi mm, tun da ku ba ku san abun da za ku yi ba ba ku san abun da kuke ba ku ku yi hauka eh. shi kuma shehi da 'ya'yansa na tsatsu shi za a gan shi tsab ‘ya'yansa tsab karatu suke yi ‘ya'yansa karatu suke yi su zakiru kuma kullum dai a watsa abinda za a watsa kwakwalwa ta yi caji kawai a yi tarawa eh shi ma yaron in ya tazo ya ga babansa a so yake ya gada sai dai Allah ne ya taimake shi hmm? to shi kuma wancan babansa malam ne shi so yake gaji karatu baban kuma ya dora shi a karatun sun yaudari sun yana yaudaran mu kawai mu da ba mu da ilimi sai su ce mana mu mu yi kida mu yi rawa su kuma a ba su babban kujera su yi nadi sai su zauna eh. idan suka ga kura ta yi yawa sai a yi amowali sai ku ga kaman wai adon nadi ne kuma kura ce ba sa so sun rufe hanci to su wa'annan ma ai abin da suke kire kenan sai su ce ainihin su yanzu wai nasu daban na wa'ancan daban wa'annan ma bayan Allah suka kira aka ce sun kafurce sun yi shirka wa'ancan kam annabin Allah ma suka kira ai ko muke ce musu kafirai ko ba haka bane Yesu suke cewa Yesu ba annabi Isa bane to su su yanzu ba su fika ba ma eh, kai da kace shehu shi yace Yesu wa ya fi wani kama babba shi Yesu annabi ne mursali ne kuma sannan ulul azami ne kuma har shi ruhun lahi ne kai kuma na kafa ba inda aka san shi a Qur'ani ko a hadisi ba to kuma ka ce shi wancan harne ne don me zai kira wani Allah kaifa shi annabi ne ma ya kira mursali manzo ulul azami ruhun lahi ba ya sallama to sallar kai da kai sallar kuma ka kira wani Allah menene ba ka bata sallar ba annabawa mai aka ce da su aka ce annabi Muhammad la in asharakta la yahbadanna amaluka wala takunanna al khasirina in dai kai shirka aikin ka duk ya rushe ka zama cikin wayanda suka yi asarar durkusun su kawai amma ana asara to sallah azumi zakka hajji ba sa haduwa da shirka ba za a yi ka musulmi mushriki ba ba a taba yi ba musulmi mushriki a musulmi mai sabon Allah akwai amma ba musulmi mushriki za ka iya yin zina kana nan a musulmi ka sha giya kana nan a musulmi ka yi wiwi kana nan a musulmi ka sha ƙwaya kana nan a musulmi kana shirka ka zama kafiri to shirka matsalar ta ba karami ba ne kiran wani Allah lokacin da ya kamata a kira Allah ba karamin hadari ba ne mutane ba su gane ba ne me yasa aka matsa da la ilaha illallah nan to amma muna faɗin la ilaha illallah kuma muna faɗin kuma ga wani ma eh an hada biyu kuma me shirkan dama tarayya tarayya kana kalmar shahada amma kuma baka aiki da ita lokacin da matsala ta same ka tunda la ilaha illallah to kira Allahu diman tunda kace sai shi kace sai shi kuma yanzu ka kira wani hmm? wani ma zaka ji ce wani a gaza yana kabari a can ya gaza ma anan Allah ne shi imana mana shi kam a shi, tamkar Allah ne kenan. Allah ne zai agaza maka a duk inda kake, a ko ina kake kuma yana tare da kai, haka yace. Ma yakunu min najwa Salasatin illa huwa rabi'uhu, wala khamsatin illa huwa sadisuhu. Kai, wala adana min zalika wala aksara. Ko ina kuke kawai huwa ma'akum. aina ma kuntu ko kamar wanda can kuma yake aina ma kanu ko duk inda mutane suke yana tare da su to shi yasa hadisi yace ittaqillaha haisu ma kunta ka ji tsoron Allah a ko ina kake Allah ya kamata ka kira da Allah ya kamata ka dogara shi ne ya kamata ka kadaita shi ya kamata ka bautawa bauta ba wai haka kawai in ka je ka yi sallah na Allah sauran neman agaji da tsoro da firgita kuma na wani Allah ka raba wa Allah addini ka yi biyu ka haɗa Allah da wani Allah komi ka yi wa Allah to wannan makirci ne na shugabannin mutanen jahiliya da tun lokacin annabi nuhu wa makaru eh al-makarul kubbaru kafili qaumi nuhin al-makaru isalul makaruhi Shin a yi ƙoƙarin da za a sadar da mugun abu bi ɗariƙacin kafiyacin ta wata hanya ɓoyayya mugun abu ne sai a bi ta ɓoyayyar hanya sai a rinka sada ku da shi ana miƙa muku shi a matsayin mai kyau wa huwa nau'ani kuma nau'i biyu ne shi makirci ba wai kowane makirci mugun abu ba ne. akwai makirci da ake ce masa dabara mai kyau akwai makirci mai mummunar dabara nau'i biyu ne makrun hasanun wa makrun sayyi'un makrun sayyi ko wal makru sayyi'u huwa al-hiyalul kafiyya mummunan makirci shine dabara boyayya boyayyar dabara ce za a shirya ta li'isali sharri don a sadar da sharri liman la yastahiquhu ga wanda bai cancanci sharrin ba sai a shirya da barbaro sai a zo a rinka ainihin tura sharri ga wani mutum kuma ba mai sharrin ba ne sai a ce masharranci ne mutane kuma sai su kalle shi a matsayin masharranci abin da yake yin nan sharri ne ku nisance shi sai kaga ana gudunsa sai a ɗauke shi kawai sharri yake talla don me don an fito ta wata ɓoyayyar hanya Yanda za a ɓadda ainihin kama sai mutane sai kaga sun amince sai wanda Allah ya zaba kala ta'ala fi qaumi nuhin wa makaru makaran kubara sun yi makirci makirci babba da barbaru; manya-manyan dabaru suka shirya don su raba mutane da annabi Nuhu. Shekaru yayi amma makircin nan nasu ya riga ya ratsa jama'a sun ki imani. wa ƙalu yawo suke suna wa'azi in annabi Nuhu ya yi wa'azi, yana cewa ku daina ainihin kiran bayin Allah, ku kira Allah, ku daina roƙon bayin Allah, ku roƙi Allah, ku daina ainihin neman agaji da bayin Allah, ku nema ga Allah. Su kuma sai su rika cewa wannan maƙiyin bayin Allah na gari ne, maƙiyin allolinmu ne, ya tsani waliyanmu. baya son bayin Allah waliyai wanda ake rabewa da su a je ga Allah salum alu to in ya raba ku da su ina za ku gano Allah hmm? don haka muna gaya muku mu mu ne fa muke son ku wannan so yake ya batar da ku kar ku yarda da shi la tazarunna alihatakum kada ku yarda ku bar ainihin shugabannin nan da muka tarda shugabanninmu suna kira allolinmu a matsayin abun kira abun bauta. Don haka lata zarunna waddan, kada ku bar wood. In kuka rabu da wood, to kun taɓe, sai su tafi unguwar da ake ainihin bautar a suwa a kuma. ce to, waliyan Allah kam duk suke. yawa da mu da muke kiran da ku da kuke kiran suwa'a duka ɗaya ne duka manufar mu Allah don haka kuma wala suwa'an kada ku yadda ku bar suwa'a sai su tafi wajen masu bautar yahusa su ce to muna gaya muku an zo fa ana nema a raba mu da abun da muka tar da iyaye da kakanni kun ga ku dai tun da kuka tashi tun kakannin ku ya husa kuke bi shi kuke kira shi da shi kuke neman agaji to kada ku yadda nuhu ya zo yanzu yana so ya raba mu da su to kada ku rabu da ya gusa sai su tafi kuma wajen waɗanda suka girka ainihin wancan ya'uka ce to ya ku ahlu uka. kun ga dai yanda wannan ya fito yana nema ya lalata mana abun bi kada ku yadda ku rabu da yauka yauwa mu kan mun rabu rike wudda sosai ba za mu rabu da shi ba kuma ku rike busan ku eh haka kuma su tafi wajen masu ainihin dariƙan nasara su ma sai su ce musu ku rike da kyau kayan ku na asali kar ku rabu da su eh wa nasara shikenan sai su haɗa kansu kuma masu bin ainihin widda da masu bin eh, suwa'a da masu bin yagusa da masu bin nasara kowa inne su riƙe kayansu daram e ai kai kana da ainihin mai gida ai wanda zai iso da kai Allah ga wani yana nema ya raba ka da shi to ina za ka tsaya ranar da aka tashi kiyaman din ba ka da mai gidan da zai kai ka gurin Allah eh to su ya busa su ya uka su nasara su waddu za su kai ka gaban Allah ibada su za a ɗauka a goda a ce ga ibada a madadin nasu dole sai ka to haka nan ma wanda suke kiran shehunai a yanzu in baka bauta wa Allah ba in shehun shi ya mutu da tauhidi ya bauta wa Allah kana kallo zai tafi aljanna kai wuta ba ruwan shi da kai Idan kuma shi ya sa ka ya ɗora ka haka haka za a gwama ku a yamusa a kai kuta. Haka shi zai zo ya tuna ɗinta mu cikin gare. To ba sai ka gan shi ba ma? Da rigar tsirara ba zai tashi ko? Ko akwai mai tashi da riga aka gaya ma? Kowa tsirara zai tashi. Ba mai riga ba mai takalmi. kaciyar da aka yi maka mata dawo, kowa zai tashi yadda aka haife shi. To ina ka ga riga, kuma kowa tashin hankalinsa ya ishe shi annabawa ba kowa ya sun koyar da kai yana jiran ya Allah zai yi da shi. Balle. Hmm? Sukan ce, La ta zarun na alihatakun, ku bar ababen bautakku, wala ta zarun na waddan, kada ku bar waddu, wala suwa'a, haka suwa'a, wala ya gutsa haka ya gutsa wala ya uka wa ya uka wa nasara haka ya uka da nasara duka kada ku rabu da su kai wayannan mutane wa qad adallu kaseeran da haka fa suka badda mutane masu yawa da haka suka badda mutane tili kuma ko yanzu idan ka duba masu kiran a bauta wa waliyai dinnan sun ja mutane da yawa faƙad aballu kafiran wani yanzu in kace masa ya kira Allah ba waliyi ba yana ganin ka kafurta shi in ya dawo yana kiran Allah kadai kamar ya kafurce yake ji wal kubbaru huwa al in kaji kubbar to babban abu ne fahum yamkuruna bin nasi makaran aziman suna shirya dabarbaru ga mutane dabaru waɗanda suka kai matuka wajen girma ta yanda mutane ba za su gano su ba bi hadhihi hila da wannan ainihin wayon wa hadhihi tariqati al da wannan ko kuma turuqul ko ta waɗannan hanyoyi waɗanda suke boye sai a fito muku ta karkashin ƙasa Na, khabitha ko wa hadhihi turaqul khabitha da wa'annan hanyoyi miyawu munanan hanyoyi allati a yad'unahum biha ila shirki wanda da haka ne suke kiran mutane zuwa ga shirka sai kana ga kaman ka dage yanzu kan kai na Allah ne kuma baka sani ba ka zama mushiriki. mushriki wa idza ja'atuhum da'awatu tauhidi idan kuma aka zo wani yazo yana kira zuwa ga tauhidi kiran tauhidi ya zo musu hazzaruhum min sai su rinka tsawatar musu ku daina kula irin wayannan ku daina shauraron su za su hallaka ku a kwana tashi kun ji ba ku son waliyai in dai nan za ku bi eh min minha wa qalu haula'i yuriduna an yatarassu alaikum ba abunda suke nema akan ku banda shugabanci so suke su shugabance ku kawai ku rabu da su ka san mutum abin da yake yi don shi sai ga kowa kaman don shi yake yi sai su ce suna so ne an yatarassu alaikum so suke su samu shugabanci akan ku kawai a ce su ne kawai za su faɗa a ci. Wayuri duna an ta hoddalu alaikum so suke su fi kowa, a ce su suka fi kowa gano gaskiya ƙarya suke kura gudu da su. Sun fi wane, sun fi wane, sun fi wane, in dai ilimi ne an fi wane, in ilimi ne an fi wane, ko an fi wane, an fi wane, duk ba su faɗi ba sai su, ku da su, girma suke nema da ainihin ɗaukaka. to ba za su samu a gunmu ba fatahasinul qabihi linnasi sai kaga kuma suna gyara musu mummuna sai ai ta gyaggyara mummuna a mutane ku yi kidan ku ba komi wa ina ayar da ta haramta kiɗa? ba hadisin da ya hana kiɗa, ina aka ce kar ayi waka ku yi rawan ku ku ku yabi annabi da duk kalmar da ka yabi annabi lada za ka samu yabon annabin a ce ba kyau salati la ilaha illallah zikiri a ce ba kyau la ilaha ala bi zikrillahi tatma'idul qulubu to eh, eh? wala lahi akbar gashi nan a ƙura'ani ko ina sannan wai a hana ku zikiri? <laughs> Eh? Zikiri a ce ba kyau? La ilaha illallahu, astagfirullah, salatin annabi to menene a ɗariƙar mu in banda wa'annan istighfari ne da la ilaha illallah da zikiri da zikiri ko wani abu ne eh to wanda bai son zikiri musulmi ne a'a wanda bai son la ilaha illallah musulmi ne a'a wanda baya istighfari ya rabu da zunubi a'a kagare su gyara kayan su sai su baka tauhidi sai a zo a yi ta to la ilaha kuma ake so a gyara yadda kuke wulaƙanta ta aka ce ba kyau kamar yadda idan da da ne wayansu suka zo suna yi wa la illallah wulakanci sahabbai ya kansu za su yi abinda kake tinkaho da shi ne fa kalmar shahada ko tuta musulunci zai kafa la illallah sannan duk wani ya zo yana faduwa yana rawa da ita yana waka ta yana bata furucinta ma ba ta buta daidai la ilalla eh Allahu Allahu Allahu sannan a kyale shi Allahu duba <coughs> in an ji fa in abun ya yi tsamari hu hu hu hu hu hu hu hu ba abin da ba ba wallahi Allah Allah Allah Allah Allah hu hu hu hu hu hu hu hu kawai lamirin an koma lamirin kawai hu hu to wai kuma in an zo sai a ce maka la ilaha illallah ce fa ita ce ba kyau zikirin ba kyau yanzu yanda ake rambata diskon nan da sai ka ce yanzu disko a ce bai da kyau waka a ce ba ta da kyau ba zai faɗi haka ba sai a ce wai yabon annabi shi ne ba kyau da yagen manzon Allah ne ba kyau magiya annabi ne ku rabu da su to amma ai waka manzon Allah bai sonta ya hana ko rawa kuma nasuwa ne an ce bi zikirillahi tadma innul qulub zukata ke natsuwa yanzu akwai natsuwa a irin wannan addinin musulunci natsatsen addini ne masu shi natsatsu ne in ka tar da sahabbai gaban manzon Allah kai ka ce tsuntsaye ne a kansu saboda nutsuwa kar su motsa tsuntsun ya tashi mu kuma mu zo mu firgice mu rikice mu lalace mu haukace sannan a ce mana bikini muke fatasinul qabihi linnati a yi ta gyara mummunan aiki a mutane a ce shine mai kyau wata qabihul Hassan, sai a ɓata mai kyau mai kyau ɗin sai a ɓata shi mara kyau ɗin kuma sai a gyara shi huwal makarul kubbar shi ne makarul kubbar ne haka suka yi ta bata annabi nuhu da da shi suka yi ta gyara tasu allazi la yazalu bi zawalihi du'atu balal kadiman wa haditha hakan kuma ba a gushe ba masu kira batattun masu wa'azi lalatattun malamai masu batar da mutane ba su gushe ba wannan zawiyar ita ce ainihin suke tariko da ita kadiman wa tun da da kuma yanzu in dai du'atu dalala ne ko du'atu balal haka suke tun na da kuma yanzu sai su ce kiran mutane suke zuwa ga shari'a kuma ɓadda mutane suke ƙadiman wa hadithan tun da da da na yanzu duka ɗaya ne ba su da aiki illa lisarfin nasi anil haƙƙi eh du'atu balal ba shine abinda suke yi kokari kenan ko da yaushe tanadin su shine kiran mutane zuwa ga ainihin bata kadiman wa hadisan tun da da kuma yanzu me yasa sarfin nasi don su kawar da mutane anil haqqi ilal batili don su kawar da mutane daga kan gaskiya zuwa ga ƙariya? sai kaga mutane an bar gaskiya kwata-kwata ba a son jinta wani daga yaji an ce wuzu billahi minash da jin sai maza maza sai ya kashe sai ya kashe bai so ya ji ko a rediyo ne wa ikhrajuhum minan nuri ila zulmati sai kaga ana hudda mutane daga hasken imani hasken tauhidi hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila zulmati sai a dora su akan duhu na shirka duhun bid'a duhu na munafurci kawai a rinka munafurtar addini kama qala ta'ala Allahu waliyul na amanu Allah shine masoyin masu imani majibincin al'amarinsu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri yana fitar da su daga duhun kafurci ilan nuri zuwa ga hasken imani na kafaru su kuma kafirai awliya'uhum at-taghut su kawai dawagetu shugabannin ne masoyan su wanda suke so kawai shi suke bi shi suke kiran mutane a kansa dagutan su kawai su suka bi muminai kuma Allah komi Allah su kuma wayancan dawage shugabanninsu ɗagutai Allah ya kare mu yukhrijunahum suna tabin su suna ƙoƙari su kuma suna ta fitar da su minan nuri daga haske na musulunci hasken imani hasken tauhidi hasken tauhidi hasken ainihin sunna ila zulmati zuwa ga duhun shirka duhun kafurci duhun munafurci duhun bid'o'i a ula'ika ashabun nari to fa wayannan yan wuta ne Kum hum ha a cikin takaliduna za su dawwama tunda shirka suka yi har suka mutu idan da wani laifi ne na saba wa Allah ana iya gafarta musu ko a azabtar da su gwargwadon laifin su wata rana a kai su aljanna amma tunda da shirka suka mutu kum fiha khaliduna a ciki za su dawwama wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan kuma karka ɗauka kai malam a yanzu kai ne kawai aka tsana don kana kira zuwa ga tauhidi ka matsa wa mutane su yi sunna an sa maka karan tsana mm -mm. Allah yace wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin haka muka sanya wa kowane annabi aduwan yana da makiya shayaɗinan insi wal jinni shaytanu na aljanu da shaidanu na mutane yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura miyagun kalmomi karairayi suke yi wa junansu wahayinsu wannan sai ya ƙara wa wannan fasaha wannan ya ƙara wa wannan fasaha don me don su bata wannan annabi su ɓata annabcinsa su ɓata tauhidin da yake kiran mutane a kai, su lalata al'amarinsa domin su ja hankalin mutane zuwa ga shirka, zuwa ga ainihin bidiyo inda suka tsara wa rayuwarsu. Sai kaga an bar annabin Allah, an bi wani Allah, to ko yanzu. Duk mutumin da aka kira shi zuwa ga sunnar annabi sallallahu Alaihi wasallam yaki sai ya kama hanyar wani, to kamar ya ki annabin gashi ƙarara. don a yau ka ƙaryata hadisin manzon Allah kamar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka ƙaryata a yau in ka tsani tauhidi kamar ka tsane shi a lokacin su Abu Jahal a yau in ka tsani sunna kamar ka tsani annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin su Abu Jahal domin ba canjawa yayi ba kuma ba a soke wannan ainihin ɗamfaran da aka ce a ɗamfara da shi ba har yanzu har duniya ta tashi duk wanda kaga bai son musulunci a yanzu to ko da lokacin annabi ya zo zai kishi in kaga mutum ana ce masa sunna yana ɓata rai to ko da lokacin annabi ne aka ce ga manzon Allah ce yana wa'azi wallahi zai tsane shi zai tsane shi dai mutum baka son sa baka son maganarsa amma in kana son mutum ko maganarsa ka ji zaka ji daɗi to masoyin annabi kenan wanda zai ji hadisansa zai ce za a ce sunna ya ji daɗi to masoyin annabi ne ko da a lokacin annabcin ne lokacin da annabin yake duniya in ka ji gahitan da gudu za ka ji yanzu kuma in baka son sunnarsa wallahi in ma da ka same shi ba za ka bi shi ba mutum ya yi wa kansa kiyamun laifi Kin sunna haɗari ne kamar gaba da annabin Allah ne in tauhidi hadari ne kamar rikici da Allah ne kaga ko mutumin da yake rikici da Allah yake gaba da manzon Allah ina shi ina tsira waye zai cece shi ba da mai ceto wallahi walau sha'a rabbuka yale su da ubangijinka ya so duk da imani za su yi jahannamar to ta ci mai. da Allah ya so ma fa'aluhu da basu yi ba fazarhum kyale su wa ma yaftaruna da ƙarairayin da suke ƙagowa ka bar su su yi ta yi akwai ranar da za su dawo su yi da sani ranar da dana na sani kuma zai musu amfani ba fazarhum wa ma yaftaruna kyale su da abin da suke kagawa suna kire suna ainihin shirya wa mutane suna dora su kai. ai utrukhum wa kadhibahu yale su da ƙaryarsu wala taltafit ilaihim kar ma ka waiwayi inda suke don kaji suna shirmen su kar ma ya dame ka ci gaba da aikin ka kawai haka ake son malamin sunna duk shirmen da za a yi ta yi kai malam kaji ko abin da ake yi a gari ki da Allah tsoro ba tsoracin banza to me wannan eh to kuma dama sai a so kake kullum yi ta yabon mu ko ina a yabe mu kake so? Eh? To ina gadon da aka ce mu yi, ba an ce mu gaji annabawa ba? To shi kenan annabawan yabonsu aka yi ta yi duka? Eh? Ba wa'inda suka tsane su? To gashi kuma, wa ka zalika ja'alna li kulli nabiyin aduwan. shayaɗin al'insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukuru qawli gurura wani bai don ya ji kaman za a je wa'azi wata unguwa musamman zai tashi da da garensa da alkebar sai tafi gurin yace to mun ji zawayin nan matsiyatan za su zo ku kuka kira kira su ko shine wasiyaci sai kira ma dattawan ku kuka kira su ce oh mu ba musamman za su zo ba yaran nan ne yace to wallahi wallahi muna gaya muku kun ga dai ana ki ganin kimar unguwarku za ku bata unguwarku ba za ku fa bata unguwarku to mu dai mun gaya muku eh sa takalmin sa bai bai eh wa kafa da sauri sauri sai aka ramaka Allah wa gyara takalmin ya rude ya rude zirga zirga ba wai wa'azi kawai za ku je duk sai a razana a yi ta nan aje a yi tsuguna a gaban mai unguwa a tashi a je wajen mai jimilla a tashi a tafi gaban sarki a tsuguna a tashi wai wa'azi zai zo an taɓa yi mana wa'azi zai zo wallahi za su zo wai ina ne suka ce za su yi to wallahi ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba eh. a'a wanda kake ga ahli sunnan ma sai kaji to yanzu dai tunda akar azkar ya zama tashin hankali eh, kun ga ku kira malam din kaga irin wannan yana kawo bala'i ka de ka bar su kar ka yi wa'azi kam ai ba dole bane ba dole bane wai wanda kake gani kaman shi in an tashi ma zai dan taga radin shi ma sai ka ji shi ma fuku da huli sunna dai ba ta da gata sai dai a baki kawai mutum sai ka ganshi kaman ali sunna da gaske za a iya yin jihadin sunna da shi sai ka ji matsoraci ne wai zaman lafiya shi dai ya zauna lafiya ko? Eh. To zaman lafiya ba da sunna ake zaman lafiya ba, wa ya kawo zaman lafiya ba manzon Allah ba, an raba mutane da sunna ina zaman lafiya. Yara ba musu tarbiya ba, ba wazantar da su ba, an karantar da su, yaushe ma suka san babansu, suka gane kimar uwarsu. ka kasa gane to wai da wa za a yi aikin ma wanda kake tsammani in abun ya taso da shi za a yi kokari sai ka ji shi ma matsoraci ne shi dai tauhidi da sunna ba su da gata wai a zauna lafiya to a zauna haka ma suka ce yanzu cikin zafin ranar nan manzo Allah za a tafi tabuka kai ka son zaman lafiya tabuka miyagun mutanen nan kafin mu je ma rana ta narka mu mai za mu iya yi me Allah ya ce musu <laughs> an ce musu aka yi naru jahannama a shaddu harran ko? naru jahannama a shaddu harran jale su su sha su shiga inuwa su sha sanyi ai wutar jahannama ta fi zafi ko ba ta fi bazara zafi ba? eh? bazara da jahannama me fi? ta an ce hucinta ne Hmm? maciji da ya ma tsartuwa da ya sare ka me fi gari tsartuwa to wannan tsartuwar jahannama ne to ranar da ka haɗu da jahannamar fa ba fa wani abu da za a yi fa illa an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce a kaɗaita Allah a bi sunnar manzon Allah shi kenan wai ba a so amma idan da zuwa muka yi muka haɗa sifiku aka kama aka kawo manya-manyan sifikun na aka girka su aka rinka disko ana rawa ‘ya'yanku su zo su kewaye suna rawa ba abin da za ka ji ba inda za ka ji shuru shuru ba za ka ji ma an damu ba wanda suka hana in ba ga yi na kusurwa da da wallahi amma ijiya wallahi sun kwana suna zikiri ka ji wulakanci zikirin Allah za a wulakanta an kwana ana shacewa wai an kwana ana zikiri to ahli sunnati wal jama'a he ku dage wallahi ba ku da kirki wasu sai matsala ta taso wa sunna maimakon kaga wanda ya kamata ya tashi ya kare sunna shi zai fara kwaye mata baya za a gaya wa Allah kuma za a je gaban manzon Allah in ka ha'ince shi a duniya a lahira mu a ga yadda za ka yi ka wanke kanka duniya ka ce manzon Allah kake so kuma an taso wulakanta shi baka kare shi ba muryarka babu kalma mai kyau wajen kare sunna babu sai dai goyon bayan duniya wanda kake tsammanin fa za ku yi hoɓɓasa tare ba wai wani faɗa ba ne ba baki ne kawai ya yi magana in ya yi magana kawai ta zauna sai ya ƙi maganarsa kawai jihadi ne kuma ba zai yi ba sai ya kawo mummunan kalma ta goyon bayan ɓarna, sai ya goya sai ya kashe muku jiki to da yaushe sunna za ta ci gaba utruku makadhibahum kyale su da karairayin su wala tattafi ilaihim karma kawai waya abin da suke faɗi ci gaba da kira zuwa ga tauhidin ka kawai ka ci gaba da kiran mutane zuwa ga sunna fa hada haka ne ko ah, fa menene to fa hada ko fa hadi hmm, ni ban gane wurin ba to shikenan fihi nahayu anil izra'il li du'ati dalal wannan akwai alama da aka ce wannan ayar da tace mana a fazarhu wa ma yaftaruna kyale su da karairayin su ka kyale su da bidiyoyin su me ake nufi karka ke shauraron su ma karka rinka ainihin goyon bayan su uturukhum wa kadhibahum wa la taltafit ilayhim sai ce fa hadha fihi annahyu anil isra'i wannan akwai alama ta hani wajen jawuwa ko shauraro du'ati balali shauraron miyagun malamai masu wa'azin batarwa karkake shauraron su za su banta illa ala sabilil ma'arifati batilun sai dai idan kai ɗalibin ilimi ne ko malami ka shaurara don ka gano hanyar da za ka bi don ka kafa musu hujja da abubuwan da suke faɗi an gane ko ala sabili ma'arifati batilihim liraddihi don ka gane mugun kalmomin da suke yi wa musulunci da muguwar dabara da suke shirya wa musulunci da makirce-makircensu don ka samu hanyar da kai raddi. In yi Kai ɗin kana da ilimin da za ka iya wanke kanka kan baka bi su ba ko? Akwai A'a, idan mutum ɗalibin ilimi ne ya riga ya wato yi zurfi a tauhidinsa suna ta ratsa shi zai irka shauraro don ya kafa hujja ko to amma wanda bai san komai ba ba daga ya ji shi kenan sai ya bi don haka Allah ya ce zarubu. wa ma yaftaruna kyale musu da su da karairayin su bar musu kayan su wala taltafi ilaihim ko waiwaye wajen su karkai wal makarul hasan wannan kaga mummunan makirci kenan huwa isalu darari mm akwai saura eh nace wal makarul hasan ko makirci wanda ake ce masa kyakkyawa dama ya ce maka nau'i biyu ne huwa isalu darari liman yastahiquhu shine kai kokarin mayar da cutarwa ga wanda ya cancanci cutarwarsa kamar da masa kayansa min ɗariƙin kafiyin ta wata ɓoyayyar hanya uku ba tallahu don ya zama uku ba gare shi. No. kaikai ko makan mashekiya. Mutum ne kuka ga yana kokarin shirya muku gadan zare, to sai ku bi inda yake biyowa don shirya din ko kuma ku masa tasa. In ya taho zai zo ya shirya sai ya rubta. An gane ko? Ko kuma ku masa dabarar da zai dawo ya bi gadar da kansa, ta rubuta da shi. in ya tona rami ya dan shimfida tabar ma ya bai da rairayi sai ku yi hikiman da za bi shi din ya fada to wannan mm, almakarul hasanu kenan kama kala ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah suna shirya suna shirya dubaru don su cutar da addini da masu addini Allah kuma sai shirya musu su sai su rubuta wa makaru wa makar Allah sun shirya mugunta Allah kuma sai ya shirya musu nasa sai su rubta wallahu khairul makirina ai Allah shine yafi kowane da shirya makirci duk makircin ka in dai kai kai mutun ne to ai Allah in ya shirya maka kai ba za ka tsallake ba ko to don haka ake son me yi don Allah ya dogara da Allah in ka dogara da Allah to Allah zai kare ka zai tsaya ma duk yanda mutum ya shirya makircinsa sai makircin ya koma ma in ya shirya shirmensa don ya rusa darajarka sai tasa ta faɗi amma in baka dogara da Allah ba kace da wani abu za ka dogara kai ma to shi al'amarin ka kai ma sai ya rushe sai ya lalace domin Allah shine khairul makirina eh al ko eh, a ah, Ɗaya haka na eh, Eh, maganganu na ƙarya don su rudar da mutane hmm. sai su zayyana magana mai kyau amma ta ƙarya ce sai ka ganta mai kyau sai su rudar da kai da ita Mm-hmm. ba tambaya to annabi salati sallallahu alaihi wasallam صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نحره وأشركه بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يسعدك الحمد لله